Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na yammacin yau Laraba 30 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Murtala da kanin labarai. To Aisha sojoji a kasar Gabon sun ce sun hamɓarar da shugaban kasar Ali Bongo daga kan mulki kuma sun saka shi a ɗaurin talala. wasu mazaje biyu 'yan kasar uganda sun kasance na farko da za su fuskanci hukuncin kisa a ƙarƙashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar sakatariyar kasuwanci ta amurka ta kammala ziyarar kwanaki hudu a ƙasar china wanda shine mataki na baya bayan nan na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu to kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu kuma kamar yadda mai yiwuwa aka je a cikin kanin labaran sojojin wato sojojin kasar gabon sun hamadar da gwamnatin ali bongo yawancin doyewa suna accusing amfata gabanin su da suna gama kanuka da faransa faransa tana nan tana cutan kasashe wajen tattalin arzikinsu sannan kuma har yanzu a kan juyin mulkin na kasar gabon muna dauke da karin bayani da kuma ra'ayoyin al'umma kasar ai ni dai kaman kamaru na shashi mu abin da ya kalle mummunan kamaru da su can mu yan uwa ne sun so mu to abu hakan ya faru to dole zai taba zai fantsama ya taba mutane a yau ma za mu kawo muku shirin arewa wanda arewa a yau wanda nasiru adamu el ya shirya kuma zai gabatar bayan nan kuma za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel amma kafin nan za mu fara da jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani rukunin sojoji a kasar Gabon da ke tsakiyar Afirka sun ce sun haɓarar da shugaban kasar Ali Bongo daga kan mulki haka kuma sun saka shi a ɗaurin talala. jami'an sun ba da sanarwar juyin mulkin da safiyar yau laraba a gidan talabijin na kasar na gabon 24 jim kaɗan bayan da hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa bongo ya yi nasarar zarcewa a wa'adin mulki na uku a babban zaben da aka gudanar a ranar asabar jami'an sun ce an soke sakamakon zaben haka kuma an rusa dukkan hukumomin gwamnati tare da rufe kai iyakokin ƙasar har sai yadda hali ya yi 'yan sa'o'i bayan sanarwar kuma sojojin sun fitar da wani bidiyo suna kirarin cewa sun tsare bongo to sai dai da alama shugaban ƙasar bai ba da kai ga juyin mulkin ba. Onjimba, President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. Ya ce ni ne Ali Bongo shugaban kasar Gabon ina son isar da sako zuwa ga dukkan abokanmu na duniya da su yi magana da kakkausan murya akan yadda mutanen nan suke tsare da ni da iyalina. dana yana wani wajen mai ɗaki na ma ba ta tare da ni yanzu haka ina cikin fadar shugaban kasa kuma ban san abin da ke faruwa ba ina jaddadawa ku fito ku yi magana. bongo ya ɗare kan mulki ne karon farko a shekara ta 2009 bayan rasuwar mahaifinsa umar bongo wanda ya shugabanci kasar mai arzikin man fetur tun daga shekarar 1967 zaben kasar na ranar asabar ya fuskanci matsalolin rashin masu sa ido na ƙasa da ƙasa lamarin da ya haifar da damuwar rashin adalci bayan nan kuma gwamnatin bongo ta tsinke yanar gizo tare da saka dokar hana yawo a fadin ƙasar tana mai cewa hakan ya zama wajibi domin hana yada labarin kanzon kurege wasu mazaje biyu 'yan kasar uganda sun kasance mutane na farko da za su fuskanci hukuncin kisa a ƙarƙashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar a cewar masu gabatar da ƙara julius baruhanga da ke gundumar jinja ya yi luwaɗi da wani yaro ɗan shekaru goma sha biyu wani mutum kuma mai shekaru ashirin michael opolot shi ma ana zargin ya aikata badala da wani mutum mai shekaru 41 a birnin soroti da ke gabashin kasar justin balia wani lauya daga kungiyar kare hakkin bil'adama da ke kare opolot ta ce tana zargin wato ana zargin kama wanda ake kariya ne yana badala da wani mutum mai na ƙasa yanzu haka opolot na fuskantar yiwuwar hukuncin kisa idan har aka same shi da laifi a ƙarƙashin dokar hana luwaɗi da ta soma aiki a watan yuni a lokacin da suke zartar da dokar hukumomin gwamnati sun ce suna kariyar tarbiyya da ɗabi'un jama'ar uganda akan abin da suka kira munanan ɗabi'un ƙasashen yammaci nan da ɗan wani lokaci murtala zai dawo ya karanto mana kashin labaran na biyu amma yanzu ga rahotonmu na farko kamar yadda mai yiwuwa wa'yan ku suka ji a cikin labaran bayan sanar da kifar da gwamnatin shugaba ali bongo sojojin da suka kwace mulkin sun sanar da soke zaben shugaban kasar na makon jiya da ya baiwa ali bongo odinma nasara a karo na uku a kasar da ke da arzikin man fetur lamarin da ya janyo martani a ciki da wajen kasar ga wakiliyar muryar amurka a turai ramutu garba da karin bayani C'est enfin notre essor vers la félicité. Muryar jagoran juyin mulki na kasar Gabon kenan. A wata sanarwa da yi a kafar talabijin ta kasar yana mai cewa sun kama shugaban kasar kuma suna tsare da shi inda likitocinsa ke duba shi. Sannan ya zana sunayen wasu mutane da ya ce sun kama bisa laifuka na cin amanar ƙasa. To don jin halin da ake ciki, na tuntuɓi wata 'yar jarida mai suna fati raina da ke zaune a libreville babban birnin kasar ta ce kawo yanzu dai kura ta lafa bayan karar harbin bindiga da aka yi ta ji jim kaɗan da sanarwar sojojin da suka kwace mulki alamu dai sun nuna mutane da dama sun ji daɗin juyin mulkin ɗin don suna cewa tun gaji da shi tsohon shugaban ƙasan ɗin ana so komai ya sanja komai ya sake a gari uh, bayan wannan kuma a so makame a cikin mutane da ke kamawa akwai shi dan shi shugaban kasan din wato uh, nojin bongo valentin uh, da yan juyin mulki suka kama kama su da laifuka da yawa sosai to wannan juyin mulkin na kasar da ke da arzikin man fetur dai ya kasance irinsa na takwas a kasashen da faransa ce wa mulkin mallaka dr garba musa malami ne a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar masayar da ke faransa ya dai danganta boran da ake gani a baya-bayan nan a waɗannan kasashen da a da 'yan ƙasan ke yi wa dangantakar shugabannin ƙasashensu da faransa matasan afirka da society civil society yawancin dorewa suna accusing an fata shugabanninsu da suna gama kanuka da a faransa faransa tana na tana cutan kasashe wajen tattalin arzikinsu kun gane kamar yanzu a ce gabon suna da man fetur suna da itatuwa suna da abubuwa da arzikin kasa to kuma ya isa kama akwai talauce matasa ba su nan ga samun aiki to abun nan ya sa kamar matasa ba ma a gabon ba a ko'ina suna nan sun tashi suna contesting abubuwa. a nasu bangaren sojojin da suka kifar da gwamnati sun dai nuna cewa sun yi hakan ne domin kare fararen hula da muradansu to ko me zai kasance makomar kasar ta gaban bayan wannan juyin mulkin da tuni masana ke cewa ka iya fuskantar turjiya abba sadiq wani mai sharhi ne kan al'amuran tsaron yankin afirka ba a iya cewa ikon da za a yi gabon a nan gaba zai zama kamar wanda aka taɓa yi tunda wani mutum daban ne zai fito wanda ya ɗauki iko ya san mutane suna jiran shi kan ya kawo ta hiyar iko daban da wanda mutane suka saba gani wanda yake gaban ƙasa ke arziki amma mutanen ta suna cikin talauci. To a shekarar da tara ne Ali Bongo ya hau karagar mulki bayan mutuwar mahaifinsa. Wannan dai ba shi bane kuma karan farko da aka yi yunkurin kifar da gwamnatinsa. Don ko a shekarar da tara. sojoji sun yi yunkurin kifar da gwamnatinsa ba tare da sun yi nasara ba ramatu garba ba muryar amurka daga birnin bonn a tarayyar jamus to a gaida ramatu garba baba da wannan rahoto masu wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga murtala da karashen labaran duniya. sakatariyar kasuwanci ta amurka gina raimondo ta kammala ziyarar kwanaki hudu a kasar china wanda shine mataki na baya bayan nan da gwamnatin shugaban amurka joe biden ta dauka na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a cikin jawabin da ta yi a yau laraba raimondo ta ce tana da fatan yin shawarwari akai-akai da kuma kai tsaye tare da jami'an kasar china amma kuma ba ta tsammanin za a warware duk matsaloli da beijing a lokaci ɗaya tun da farko a ziyarar tata ta ce kamfanonin amurka sun gaya mata cewa rashin adalci na kasar china da yanayin rashin tabbas tare da tsangwama mai tsauri ya sa kasar ba za ta iya zuba jari ba raymond ya ce bangarorin biyu sun shirya ganawa da ƙwararru domin tattaunawa kan takaddamar kare sirrin kasuwanci da kuma musayar bayanai kan yadda ake sarrafa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje yayin da amurka da china ke rike da sama da dala biliyan 700 a harkokin kasuwanci na shekara karuwar tashe-tashe hankula a shekarun baya-bayan nan ya sa ya zama kalubale ga kamfanonin amurka yin aiki a kasar china a ƙarshe jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka ta yunkura a yau laraba domin tunkarar guguwar idaliya wadda a yanzu take mataki na hudu inda masu hasashen yanayi ke sa ran yankunan bakin teku za su fuskanci muguwar guguwar ruwa hadarin idaliya ya maka ruwan sama kamar da bakin kwarya a florida yayin da tsakiyar guguwar ta tunkari gabar tekun gulf na jihar tare da iskar da ke tafiyar kilomita 215 cikin sa'a guda cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce a ideala ta karfafa rukuni na hudu mataki na biyu mafi karfi sa'o'i gabanin sassautawar da ta yi a yankin big bend. Murtala Faruk sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar Kamaru kuma har ila yau a kan batun juyin mulkin da aka yi a Gabon. Da sanyin safiyar yau laraba ne al'ummar kasar Gabon suka wayi gari da labarin juyin mulkin. inda sojoji suka hambarar da shugaban kasar Ali Bongo daga karagar mulki. wakilin muryar amurka muhammad bashir ladan na dauke da karin bayani daga amban a iyakar kamaru da gabon shugaban kasar gabon ali bongo ondimba yana a tsare a gida da iyalansa da likitocinsa da suke kewaye da shi kuma an kama ɗaya daga cikin 'ya'yansa musamman bisa laifin cin amanar ƙasa kamar yadda sojoji suka sanar Du comité pour la transition et la restauration des institutions. muna sanar da al'ummar gabon da fadin duniya ga baki daya cewar ali bongo da iyalansa suna tsare a gida tare da likitocinsa waɗannan mutane da za mu kira sunayensu kuma za mu miƙa su gidan shari'a a bisa laifin cin amanar ƙasa cin hanci da rashawa amfani da tambarin shugaban kasa ba bisa ka'ida ba dillancin muyagun kwayoyi su ne nureddin bongo valentin yan gislin gulu muhammad ali saliu abdul usaini jesse ela ekoga steve jeko siriak goranjani steve Zeko jeko Syriac jami Ali Bongo da kansa ya bayyana cikin wani bidiyo da aka yada a yanar gizo-gizo inda ya tabbatar da cewa Ina sanar da jama'a gaba ɗaya cewa sojoji sun tsare ni a nan gidana. Ban san halin da muke ciki ba, ku fito gaba ɗaya, ku tona asirinsu. na kuma neman taimakon abokan arziki a faɗin duniya domin mu samu mafita dangane da wannan al'amari. Abin mamaki a nan shi ne farin cikin da mafi yawancin al'ummar kasar suka nuna kan wannan juyin mulki musamman nowe Ndinga. shugaban wata kungiyar malaman makaranta inda ya ce wa muryar amurka euh, babu shakka a yadda kasar mu take tafiya alamu sun nuna za a kai wannan mataki a duk kokari da shugaba ali bongo ya yi wajen haɓaka tattalin arzikin kasar mu mun san ba shi da koshin lafiya yanzu fatar mu dai ita ce sojoji su sanar da mu manufar su bayan sun kayar da gwamnatin bongo ɗaruruwan sojoji sun fito kan titi suna kirarin sunan janar brice olingi ngema shugaban rundunar tsaro mai gadin hambararren shugaban ƙasar ali bongo ondimba shi ake ganin zai mai gurbin shugaba bongo muhammad bashir laden na muryar amurka daga ambam iyaka tsakanin gabon da kamaru to an gaishe ka muhammad bashir laden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 Ɗaya daga dattawan Arewa Alhaji Shehu Ashaka ya ce rashin karfafa tattalin arziki a kananan hukumomi ta hanyar tura kuɗi kai tsaye ya ƙara ta'azzara kalubalen a Arewa. To abubuwan nan da suke faruwa Nasiru abubuwa ne wanda gwamnati ba bata shirya gyara su ba. Saboda ai ta san daga inda raunin yake. Amma duk maganganun da ake har yanzu ba a ɗauko wata hanya wadda za a gyara wannan ɓannar da ake ciki ba. Abin da zai iya gyara maka wannan ɓannar fa shine maganan nan da ake yi babu wani a duniya wanda zai iya cewa zai baka kuɗi kyauta ko ya baka abinci kyauta ya wadatar da kai ba wanda zai iya amma a baka hanya wadda zaka ka nemi abincinka da kanka ƙaramin abu a wanda zai iya gyara wannan matsalan ita ce gwamnonin ƙasan nan sun fi ƙarfin gwamnatin tarayya din saboda idan baka dawo da lokal gamman kuɗinta ba a ɗauki wata shida nan kawai ka ba wa kowace lokal gamman ka ba ta kuɗinta ta gyara makarantu ta gyara kwalbati ta gyara asibitoci ta yi wannan da kuɗaɗenta in ta tafi gyara in an kai kuɗin na lokal gamman ciyaman ɗin lokal gamman dai ɗan lokal gamman ɗin zai ɗauka ya ba aiki ko bai ba dan lokal gamman din ba in dan wani wuri ya ba ma zai zo ya yi aikin dole mutumin lokal gamman din shine zai leburanci shine zai gini a nan za a sai simintin da za a yi aiki a nan za a sai katako a nan za a sai kusa a nan za a sai fenti duk wani abin da za a dan juya mutumin ƙauye din ya samu wani abu a nan leburan da zai yi aikin za a ɗauki shi idan kai wannan dole mutane sai sun samu abin yi wanda lalle ne wannan abin zai taimaka duk wata lokal gamman da ka sani ka yi mata wannan abin na wata shida ka ga menene abin da zai faru wani canji za a gani. Wato dai Alhaji Shehu wannan rashin eh, ba da kuɗi kai tsaye ga ƙananan hukumin nan shi ma ya mhm. taimaka wajen ƙara talauci ne a ƙasa. Shi ne ma duk ya haifar da bala'in da ake ciki. Duk bala'in da ake ciki ɗin nan babu abin da ya kawo shi sai rashin abin yi. Rashin abin yi kuma ba kowa ba ne zai zo birni ya samu abin yin dama. kana ƙauyen ku idan lokal gamman ɗinku tana da kuɗinta a hannunta za ta ba wani ginin makaranta ko rinibai ko gyaran makarantan ko gyaran asibiti ko sayan kayan abubuwa ɗan lokal gamman ɗin dai za ka ba amma duk an san wannan abun fa amma kawai ka bari sai gwamna ya zo ya ɗauke kuɗin lokal gamman ɗin ya shigo binni wa ina yin gada kai ina ruwanka da wata gada wannan gada fa babu mai amfana daga shi ne sai 'yan china ɗin da ya ɗauko ko kuma 'yan indian da ya ɗauko wato dai alhaji akwai wasu ayyuka da ake a jihohi da ba su da wani tasiri ga akasarin al'ummar jihohin kenan kuɗi ne fa yanzu kana da kuɗin ka ne nasiru kai kuɗin naka ne fa amma ba za a tambaye maka me za a sai maka ba sai dai kawai a zuwa ce an sai maka da kuɗin ka kuma ba a tambaye ka wannan abin kake so ko ko ba shi kake so ba hmm. kai kana da abin da za ka yi da kuɗin naka ƙauyen naku ga sai ka je makaranta ɗari a nan yanzu wallahi za ka samu yaran duk gaba ɗaya a zaune suke a ƙasa amma in kuɗin na hannun ciyaman na lokal gamman ko sata zai maka a cikin kashi goma bai wuce ya saci kashi uku ba kashi bakwai ɗin kuwa in an sa ta a ƙasa sai ka ga abin da ta fito idan ka ba mutane waɗannan abubuwan ka bai da su ƙasa ɗin duka su shugabannin tun daga saman har ƙasa kowa ya san wannan damuwar amma sai a ta magana wai za a sai abinci za a raba wa mutane kuɗi nawa za ka ba su ka bar mutum ya je ya leburancin da zai samu naira dubu ɗaya ɗari biyar a rana ko dubu biyu a rana gobe ma in ya fito ya san ya tafi inda zai tafi ya je ya leburancin. Wato wannan naira biliyan biyar biyar da aka tura wa jihohi ana murna za a samu sauki. saukin zai yi mm. ya samu kina wannan mahangar kai ma ba ji kai ba sau nawa ake yi biliyan nawa nawa ake raba kafin a raba biliyan biyar din biliyan nawa aka raba na ga mhm. kukan jihohin arewa ya yi yawa mutane na tafiya aka ce kan titi ma wasu na tsallake titi wasu san ma suna tsallakewa saboda kuncin da ake ciki a yankin kuma yankin nan shi ya fi kowane yanki albarkar noma me ya ne lalata abubuwan haka ya za ka yi noma tun da baka da kwanciyar hankali yanzu kana sokoto ko kana zamfara ko kana naija ko kana katsina ko kana kaduna magana ka ce za ka shiga daji ma ka je kai noma akwai ta ne dattijon arewa alhaji shehu a shaka kuma shirin arewa yau ake sauraro daga nan muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi jihar Gombe ke tsakiyar jihohin arewa maso gabar shida da hakan ya sa kusan zai wuya makiyaya daga kasashen makwabta su shigo yankin ba tare da ratsawa jihar ko gefen jihar ba. Gwamnatin jihar ta kafa kwamiti don duba farfado da burtali da zumar raba gardama tsakanin manoma da makiyaya. Khalid Ahmad na faɗa na matsayin mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar da ya duba yadda wannan matakin ka iya tasiri. Aka fitarwa makiyaya hanyoyin yadda za su je su yi kiwo da yadda abu dabbobin su sha sharuwa da sauransu ba tare da sai an ratsa gonan wani ba ko an je an yi wani abu na fitila ko na tashin hankali a shekarun baya wannan abun rashinsa yakan kawo har ma kisa da sauransu ko kuma asara bayan allah sun gama noman su sun komai abinci ya fara fitowa sai a zo a samu matsala na makiyaya a zo a cinye wa mutum gonansa wani lokaci har ma a kai ga kisa bayan an ma cinye din tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu ba mu samu rahoto ko guda ɗaya inda aka kashe wani ko aka ciwa wani abincin gonarsa ko kuma aka samu wani abu na rashin tsaro. yau faɗa mana kalin na faɗa ya aka yi wani irin burtali aka shata yadda aka samu saukin wannan matsalar. To alhamdulillah yadda aka shata burtalin mai girma gwamna ya sa kwamiti ne na musamman ga mutanen da suke zama a waɗannan areas ɗin ya ɗauko asalin makiyayan ya ɗauko asalin manoma kwamiti su je su duba ta ina za a maganin wannan matsaloli da suke faruwa suka je suka duba an hada hadda jaurabe a ciki hadda ma irin mutanen gari haka masu kiwo bibbiyu uku din nan waɗanda suke zama a wuraren su mai girma gwamna ya sa aka lalumo masa su da yake su suke zama a wurin kuma su ne manoman kuma su ne makiyayan sun san irin matsalar da take faruwa sun san irin abin da ya haddata wannan fitina da wannan masifa da wannan kuma cin hakkin al'umma wato jihar gombe tana ma iyaka da jihohin duka arewa maso gabas din nan guda shida kuma na san makiya yana tasowa daga har ƙasashen waje ma suna shigowa su wuce suna da burtalin ta ina aka shata wannan burtali. to alhamdulillahi akwai hanyoyi da yawa waɗanda makiyaya suke shigowa irin su kamaru irin su nijar da sauran wurare haka idan suka fito ina suke yi ake samun irin waɗannan matsaloli na barna mutanen waɗannan areas ɗin sai suka zo suka ce lalle suna fitowa daga wuri kaza idan suka fito daga wuri kaza ɗin na ko ga wurin da suke bi a je a samu matsala ta cin amfanin gona har ma ya kai ga kisa da sauransu gwamna ya ɗauko asalin taswiran wuraren daga ta inda kuma suke fitowa har ma a kai ga sun cutar da wani ko kuma sun samu wani matsala to daga wannan wurare da suke shigowa ta kowane yanki da gabar da yamma da kudu da arewa a jihar gombe sun ya fitar da wannan tsari yanda babu yanda za a yi su ratso inda suke bi din nan an fitar musu da hakkinsu an fitar musu da hanyoyin da za su je su yi kiwo ba tare da sun tsangwami kowa ba ba tare da kowa ya tsangwame su ba wato mana kamar an dawo musu da hanyar da za su na wucewa kenan ba sai sun taba gonaki ba eh lalle tabbas da aka nuna wurare da ake fitowa da su sai aka yi katanga ta inda za su shiga kaya su taɓa kayan wani ko kuma a kai ga su fito ta wani wurin da za su kai gama har ma a ce sun sace wa wasu abincinsu ko shanayensu sai aka fitar musu da tsari hanya ta su ta musamman wato dima ma'ana yanzu makiyaya da suke tafiya suna da hanyar su da suke wucewa idan sun shiga gona zalunci ne karambani su kai haka manoma ma akwai inda ba za su yi noma ba sun san cewa wannan hanya ce da makiyaya ke bi eh, lallai haka aka yi abin kuma haka aka tsara shi babu yadda za a yi a zuwa ya kasance har sun bi ma inda ake noma haka zalika idan ka tashi dawowa za ka bi ta inda ka bi ne ka shigo an tabbatar da an zaɓi wuri wanda akwai abin da dabbobin za su ci su sha masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa yau na wannan makon makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe dauke da wasu daga cikin ayoyin da kuka aiko mana ta sakonnin imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muktar Mai Shago Dawakin Basa da Safiyanu Ali Marafan Doka Sarkin Tashar Birnin Gwari suka ce Assalamu alaikum BOA. Da sannan a hankali kasashen yammacin Afirka za su koma a ƙarƙashin mulkin soja. Babu abin da yake jawo haka sai rashin adalci da danniya da dakawawa akan dukiyar ƙasa da mahukunta suke yi. Ƙasar Gabon da Nijar, Allah ya muku mafita. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ngwakarufin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoye Hausa tabbas yawaitar samun juyin mulki a kasashenmu na Afirka abin takaici ne muna kira ga shugabanninmu da su rika yin adalci ga waɗanda suke mulka daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari a kasashenmu na Afirka masu ƙaunar al'umarsu amin ma amin Sako daga shawa da Murjau ya ce ga alama dai juyin mulki na nema zama abin yayi a Afirka garin yadda ba mu gama jimami a Nijar ba sai kuma gashi an yi a Gabon to Allah ya kyauta. Albarkacin ranar tunawa da mutanen da suka bace da ke gudana a yau muna addu'ar Allah ya kawar mana da dukkan matsaloli da ke zama sanadiyar ɓacewar jama'a a cikin duniya baki ɗaya. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. sai sako daga yusuf mai leda gwalolo da malam malam mai zanen hula gwalolo jihar bauchi suka ce salam ya hausa kin zuwan shugabannin tsaron najeriya gaban 'yan majalisar wakilan najeriya don sasanta rikicin manoma da makiyaya a jihar gombe akan abin takaici ne da fatan za a ɗauki mataki a kansu sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi najeriya suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwansa gaya abin mamaki ga al'ummar Nijar yau gashi suna neman korar uwar gijinsu daga kasar. Ya kamata al'ummar Nijar su ba a hankali don kuwa kayan kai duk na mallakar wuya ce da fatan Allah ya shiga tsakani. Madalla yanzu kafin mu karkara shirin ga Murtala ya sake dawowa da labarai a takaice. To a takaice wani rukunin sojoji a kasar Gabon da ke tsakiyar Afirka sun ce sun hamɓarar da shugaban kasar Ali Bongo daga kan mulki aka kuma sun saka shi a ɗaurin talala. Jami'an sun bada sanarwar juyin mulkin da safiyar yau Laraba a gidan talabijin na kasar na Gabon 24. Jim kaɗan bayan da hukumar zaben kasar ta bayyana cewa Bongo ya yi nasarar zarcewa a wa'adin mulki na uku a babban zaben da aka gudanar a ranar Asabar. wasu mazaje biyu 'yan kasar uganda sun kasance mutanen farko da za su fuskanci hukuncin kisa a karkashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar a cewar masu gabatar da ƙara julius baruhanga da ke gundumar jinja ya yi luwaɗi da wani yaro ɗan shekara goma sha biyu wani mutum kuma mai shekaru ashirin michael opolot shi ma ana zargin ya aikata baɗala da wani mutum mai shekaru arba'in da ɗaya a birnin soroti da ke gabashin ƙasar. sakatariyar kasuwanci ta amurka gina raimondo ta kammala ziyarar kwanaki hudu a kasar china wanda shine mataki na baya-bayan nan da gwamnatin shugaban amurka joe biden ta dauka na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a cikin jawabin da ta yi a yau laraba raimondo ta ce tana da fatan yin shawarwari akai-akai tare da jami'an kasar china amma kuma ba ta tsammanin za a iya warware duk matsaloli da beijing a lokaci ɗaya. jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka ta yunkura a yau laraba domin tunkarar guguwar idalia wadda a yanzu take mataki na hudu inda masu hasashen yanayi ke sa ran yankunan bakin teku za su fuskanci muguwar guguwar ruwa hadarin idalia ya maka ruwan sama kama da bakin kwarya a florida yayin da tsakiyar guguwar ta tunkari gabar tekun golf na jihar tare da iskar da ke tafiyar kilomita 215 a cikin sa'a daya to masu sauraro iya shirin namu kenan na wannan lokaci sai zuwa can an jima da daren ku kuma misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana mu zo muku da shirinmu na dare yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Grisham wata ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Justin. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asalam.